masu kallo da sauraro ta cikin shirin namu na biki bidiri. Shirin da muke zuwa domin ɗauko muku bukukuwan ku sannan mu zo wannan teburi namu na biki bidiri mu baje kolin shirin. Shirin a wannan makon ya yi muku babban kawo wato biki ko kuma in ce wato gagarumin biki da aka kaddamar a nan babban birnin tarayya na ɗan sarkin dajin Gombe. Biki ne ko in ce biki wanda ya amsa sunansa na biki wanda a bikin an yi al'ada da dama wanda masu kallo da sauraro zan so ku gyara zama domin gani da ido ya fi a baku labari tare da ni Hafsat Ibrahim. mu masu kallo da sauraro kamar yadda na labarta mana tun a buɗe wannan shiri na ce muku biki ne wanda zan so ke ma 'yar uwa ki gyara zama domin ki gani saboda ƙayatuwar da bikin ya yi tun daga kan ankon da amaren suka saka da kuma yanayin shigar da iyayen amarya da iyayen ango suka yi da kuma yadda aka ƙawata bikin wato irin kayan da aka yi amfani da shi a cikin bikin nan abin ya wuce misali domin cewa su kansu iyayen sun yi amfani da launi launin da ko likitoci suna faɗe cewa a ringa amfani da shi wato sun saka kore sai kowa a finkin nan idan ka gano shi kowa a gidan bikin nan kansa kore ne wato ɗan kwalin da aka yi amfani da shi na bikin shi ya fi komai ƙayatarwa domin shi launin kore launi ne da ake cewa ana so a dinga kallonsa saboda kwari na ido kamar yadda likitoci suke ba da shawara a ko yaushe to wannan biki ma ya yi fiye da yadda zan ba ku labari ku gyara zama domin shi wannan biki an fara yin sa ne daki daki wato sai da aka fara yin bikin naɗin sarauta a matsayin shi ango wanda ya zamo shine ciroma sannan daga bisani aka zo aka yi buɗar kai sannan bikin bai tashi ba har sai da aka yi dina wato cin abincin dare tare da 'yan biki da kuma angwaye da amare bari dai da fari zan fara miƙa ku a fannin ku kalla yadda aka gudanar da naɗin sarauta a wannan babban taro da aka gudanar a cikin wannan biki a yi kallo da sauraro lafiya wato naɗin ango da aka fara yi mishi naɗin sarauta ga dai yadda aka gudanar da naɗin sarauta inda dawaki wato ɗan mori ya gudanar da wannan naɗin sarautar tare da shi da tawagarsa za dai ku ji sun shigo da algaita ku dai biyo ni ga dai yadda aka gudanar da wannan naɗin sarautar a wannan ƙayataccen yadda aka ƙayata wajen zaman mahalarta bikin kenan kamar yadda kuka gani kowanne wajen zama an sanya masa lamba wadda ta daidai da lambar da take jikin katin gayyatar kowanne wanda zai halarto wannan biki teburin iyayen jigajigan bikin kenan ga aishatu umar mai gari kwamishinan ilimi ta jihar bauchi teburin iyayen ango kenan wato iyayen ango waɗanda suka haɗar da dr aisha umar mai gari kwamishina a jihar bauchi ta ilimi ga kuma hajiya maimuna yayi abubakar ga hajiya hafsata algombe ga hajiya asma'u sa'id ga dai hajiya zinariya da dai sauran manyan baƙi zirga-zirgar 'yan biki kayan biki waɗanda suka haɗar da hajiya aisha umar mai gari Mashinan ilimi ta jihar gombe ga hajiya asma'u sa'id ga hajiya aisha ali gombe da hajiya jamila wanka ga hajiya hafsat da dai sauran manyan baƙi ƙawayen uwar ango sannan ma ga hajiya maimuna yaya abubakar ga matar matawalle bilkisu matawalle Shukowar iyayen ango kenan. sarkin dajin gombe kenan alhaji ammar sa'id tare da tawagarsa zuwa cikin taron takowar da sarki tare da galadima alhaji muhammad suraj da sauran 'yan tawagarsu cikin shigar su ta alfarma mai martaba sarkin daji da manyan jigajigan bakin zaune a wajen da aka tanadar musu. abokanan ango kenan inda suka yi jeri domin karɓar nadin angon sarkin ciroman sarkin dajin gombe kenan wato ango salim ammar sa'id amarya inda ta samu rakiyar iyayenta zuwa inda aka tanadar mata wato kusa da angonta domin gudanar da naɗin ciroman sarkin dajin gombe an zaunar da amarya kusa da angonta don gabatar da al'adar naɗin wato naɗin sarautar ta ciroman sarkin ciroman dajin gombe Gracias. appreciation to our brand new chairman. Thank you so much. gudanar da naɗin kenan wanda dawaki wato ɗan more da tawagarsa suka gudanar. Thank you. ango ciroman sarkin dajin gwamba kenan da amaryarsa inda suke ɗibar gaisuwa wajen mai martaba da tawagarsa waɗanda suka haɗar da balawuntu da galadima wato anthony janar na jihar gombe alhaji muhammad siraj Yeah. Thank the distinct. fara wannan biki abinda bahaushe yake cewa so mun taɓi na wannan biki da muka samu damar ɗauko muku shi muka zo wannan fili namu na biki bidiri wanda kun ga yadda aka gudanar da wannan naɗin sarautar inda turoma ya zama ango ko in ce ango ya zama turoman ɗan sarkin dajin gombe ga dai kun ji yadda Muhammad Alhaji Muhammad Surat wato Galadima ya fito ya godiya dangane da wannan waɗanda suka taru a matsayinsa na babban wa magajin uba ga dai jawabin sa kafin a gudanar da buɗar kai kamar yadda al'adar masarauta take ai kallo lafiya. Good brother, father Please the it. I can equally say that he's my mentor because when I graduated from the university, I went for my NYC in Port Harcourt, actually the And uh, I've been with them throughout the state. So I can say a lot about the family and about the group. And uh, coincidentally, the father of the bride is my boss. He's one of the amazing person that I know. So this wedding, I'm here in the capacity to talk about the two family because I know them very well. But what I'm here to do is to our one of our traditional rites Engineer Abdullahi, he happened to come in a royal family, one of the prestigious family, and a traditional title that will add us so much in Bombay Airport. I'm here based on the directives by representing my amiable emir, one of the best emirs in the whole world box, our brother, Shehu, our brother. That's the area of Today, on it, we are going to confer you with a traditional title. And this traditional title is one of the special titles in your house. So, this traditional title is coming with a huge responsibilities. And I want you to know that it's not a joke. Today, today you are a man, you have to know that your life has changed. You are no more a child, you are no more a boy, because you have to take responsibility. Therefore, this traditional title was meant to be conferred on you is an added responsibility. You should know that whatsoever you do, you are a shining example. Galadima kenan inda ya yi nasiha sanan ya isar da saƙon kwamitin masarauta na sarkin dajin gombe na amincewa da naɗin salim a matsayin ciroma wanda ya bayyana al'adar masarautar a matsayin wannan wani babban sarauta kuma wani babban jigo ne a bangaren na masarautar Based on the instruction of your father, that's He has agreed with his council to confer you with a prestigious title of Chiroma Zaki. Dajin Gomi one of the highest And today, Sergeant has with to confer with us. So we want you to hold it with high esteem, keep it close to your chest, and wish all the best in life. And whenever we call you from the Emirates, we expect you to respond. Thank you, ladies and gentlemen. And we really appreciate your time for listening to us. Thank you so much. So, it is part of the tradition now. We have to administer the tradition. We have our people that came from all the way from Bombay. They are going to Turban him. And uh, from there, we'll proceed with the rest of the units. Ƙawayen amarya kenan cikin shigar su mai ɗaukar ido kamar yadda na labarta muku da fari. Amarya kenan inda ƙawayenta suka ta domin gudanar da buɗar kai. Ga waƙar nan ta mawaƙin nan ɗan ƙasar Sudan na tashi. All right, ladies and gentlemen, please, I would like to make this announcement very clear. Please, if you are not a photographer officially invited for this program, please stay where you are. You can zoom your phone and record because people need to see what's happening. Now, we need to do this quickly and in a very special way. Come on, Amaria. Ladies, are you in the building? Yeah, uh-uh. You know the reason why you do this, ashobie is because of this program. So you are So uh, to ladies and gentlemen, I'm going to be... Huh? Why are you here? If you have ashobie and you are a friend of the bride, over to the family of the group. Yeah, Bismillah. Let's do this. It's part of the program. tahowar dangin ango kenan kamar yadda al'adar buɗar kai take domin gudanar da wannan al'ada ta buɗar kai idan na

tattaunawa tsakanin ƙawayen amarya da dangin ango kuma ƙawayen uwar ango wato iyayen ango kenan saboda amarya da komai za mu iya yi mu mun zo nan ne domin kuɗin kai mun riga mun yi kamu mu mun siya baki amma in kun ce sai an biya za mu biya me kuke so when was the last time you hear me kuke so tun primary school wace ce speaker a nan me kuke so assalamu alaikum sanin ku da zuwa kuma ba wai da abu ya muke so ne ba kawai dai sai ya ga abubuwan ceremonial a aje abubuwan kuɗi kika yawa yawa suka ce su ma ai amarya ba ta wa mace ko wasu ce kawai dai ceremonial dai a ran musu dan dumus hannu a kasa sai a wuce daga nan a sa mu kiɗa a ba ku filin mota ku je ku buɗe amarya to Thank you. gaban mu zai yi mace yana mace in an gama na za mu dawo da shi nan sai in ya gama za su fito waje a yi su canja ina a yanzu kuma da

a ba wanda su ce su baya ana kamun ga dangin abu da mutum Oh, my God. gudanar da naɗin kenan wanda dawaki wato ɗan more da tawagarsa suka gudanar ango ciroman sarkin dajin gwamba kenan da amaryarsa inda suke ɗibar gaisuwa wajen mai martaba da tawagarsa waɗanda suka haɗar da balawuntu da galadima wato antony janar na jihar gombe alhaji muhammad siraj Yeah. for the marriage process cewa ango idan al'adar da yawa Thank you. who's a very, very very distinguished. masu kallo kun ga da yadda aka gudanar da wannan budar kai na amarya inda kawayen amarya suka fito a shigar su mai daukan ido wato su ma suka yi kwalliya mai ban daɗi mai ban kallo inda suka yi kwalliya da pink ɗin kaya pink mai ratsin green yayin da su kuma dangin ango su ma suka fito domin yin budar kai kamar yadda al'ada take to kuma ana cikin yi kowa dai ya sani a al'ada akan yi muhawara tsakanin amare da kuma dangin miji to kuma ana cikin wannan muhawarar sai kwatsam Hajiya Maimuna yaya Abubakar ta fito ta zo wato za mu iya cewa ita ce raba gardama a wannan bikin inda ta fito ta raba gardama kamar yadda kuka gani wato ta fito ta bawa kowa matsayinsa kuma ta kawo mafita tsakanin amare da kuma dangin miji to masu kallo da sauraro kamar yadda bahaushe ya ce laifin daɗi ƙarewa to anan za mu dakata a wannan lokaci na wannan mako inda muka gudanar muku da wannan ƙayataccen biki to a madadin hukumar gudanarwa ta gidan talabijin na tozali teburin biki bidiri a buɗe yake kuma ƙofar mu a gayyace take duk wanda ya gayyace mu zuwa bikinsa a shirye muke mu je mu ɗauko mishi wannan biki nashi sannan mu zo dandalin mu na biki bidiri domin mu ƙayatar da wannan bikin a madadin ni Hafsat Ibrahim da na shirya na gabatar da taimakon Anti Hadiza wacce ta kawo mana teburin gayyata wannan fili namu na biki bidiri da hukumar gudanarwa ta gidan talabijin na Tozali karkashin jagorancin Hajiya Maimuna Yaya Abubakar nake cewa ku kasance da mu a wani makon domin jin mu ɗauke da wasu ƙayatattun shirye-shirye a fannin na biki bidiri